نحمده ونستغفره ونعوذ بالله What? وعن من نصف لهم ومحبة الخير لهم وعدم sannan kuma abin da yake wajibi a kan kai ɗan uwa don ka nuna wa ainihin wato musulmi cewa kana All right? ina fata sa àtọ́ Sí wala na to daga sannan ba zai baka ba kai kuma sai ka ji ba sunan da ya fi daɗi a harshen ka irin wannan har ma da jirgilanci za ka rinka sai ka faɗi ka ce au ya haƙuri lawa baka ina fata an gane to Allah ya ce kar ku rinka irin wannan ko kuma haka siddan ka dubi dan uwanka musulmi ka ba mishi wani suna wanda yake shi bai san da wannan suna ba sannan duk Allah ya ce to kar ku rinka irin wannan munazaba bil alqabi ina fata an gane ce wannan dan shi'a ne wannan ya kawo rigima wannan a halin shi kan shi ba ruwan shi da waɗannan abubuwa da ake jinginawa gare shi to Allah ya ce kar a yi haka ina fata an gani Allah ya ce bi salismul fusuku ba'dal imani Allah wata rai da suna na fasikanci bayan imani da can lokacin kuna club kuna gidan giya kuna gidan ba kuna wuri kusan suna da ga ku ba yanzu an yi imani Ba Allah ya ce Allah wata rai da suna na suna ya da su wadanda bayan an yi imani ba su da wani amfani ko kuma ba can ba can ba ko da ya sa kan shi ranta ya sa kan shi mali ya sa kan shi wane ne shi ke nan yanzu ya ba ya haramun ne kake gaba da bayan ko amin ko na ba ba ba Allah ya ce wa man lam yakun fa ba hum zalimun duk wanda ke cikin da nan abubuwa ya koma ba Allah ba wannan ya zama daga cikin abubuwa ya ayyuha alladhina amanu Allah ya ce ya fara yana daga cikin abubuwa da ma'ana Não? Hello. ya saba

bueno, viene. Esperamos. gane ko wasu malamai ina fata to ashe wala yan manzo Allah saboda 那吧。

tó bá yẹ. with duk Carola.

sahabbai babban su shine abubakar sa'an nan umar sa'an nan abubakar sa'an nan ainihin sa'an nan sa'an nan ga sunan haka babban allah sallallahu alaihi a yake yi to ya fi da su abubakar da sauran goma manzo Allah ya zo ya zauna yake Abubakar aljanna Umar aljanna Uthman aljanna Ali aljanna Talha aljanna Abdurrahman ban aljanna Abu Hurairah bin Jarrah aljanna Abu Dawud aljanna duk ne musa ta su goma ba da da da wani ha wa Allah ya a da

wajibi ne ka so su gaba daya wal qurunul mufaddala da kuma waɗannan waɗanda suka rayu a karnurin nan masu falala su ne karnin da annabi ya rayu da karnin da ke biye da shi da wanda ke biye da shi wa salafu hadhihi al-umma wa a'immatiha ka so waɗanda suke magabata da limamai na wannan al'umma kal a'immatil arba'a kamar limamai guda hudu ka so imamu abu hanifa ka so imamu ah, imamu malik ka so imamu shafi ka so imamu ahmad bin hanbali da sauran su kilon su ne ta sa'al auzani su imamu sauri dukkan su ga sunan su imam abdurrahman almahadi duk waɗannan gabo ba ke yi a tsakanin da ko ɗaya daga ciki karka ce kai maliki ne ba ka san shafiya ba ka san imamu shafi wannan duk yana nuna mana ainihin cewa ba imani tare da kai don kawa ne ɗayan cikin mu ne ta ce ba ka san shi wajibi ka so waɗannan ina fata an dace ya ce da dole a san haka saboda Allah ya ce wanda wanda shi ne jawo min ya kulu na rabba na bukir lana wa na min lafi da sababu na bin imani wa la an fi kulu bin abin da min lafi na illa karahu burrai mumine waɗanda suka zo a baya bayan waɗancan sun gabata na farko to waɗanda suka zo daga baya sun suke cewa Allah kai mana gafara da mu da ɗan uwan mu waɗanda suka riga mu lahira da imani duk wanda ya riga ka da imani ai ya riga ka bi annal fadl lil mutaqaddim ina fata an gani Allah karka sanya kiyayya da gaba da hasada a cikin zukatan ku dan game da waɗanda suke yi imani Allah kai mana gafara kai mana rahama Allah kai mai rahama ne kuma mai tausayi wannan shine dalili akan jawabi ne yan uwan musulmi waɗanda so gabata da kuma yi musu addu'a tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa aikin waɗanda suka rasu a yau din nan ba ga dukkan ba abin da suka faɗa to shi ne sai aka ce aka tambayi yahudu aka ce cikin addinin ku ne yahudanci wa kuka fi da ki wa kuka fi so sai suka ce sun fi son annabi musa da shi da sahabbai shi aka ya aka tambayi nasara kiristoci wa suka fito suka ce annabi isa da shi da hawaniyun da shi da sahabbai shi aka tambayi shi'a a cikin musulunci kenan sai suka ce su ba wanda suka fi da ƙi sai sahabban annabi yace wa la yabghadu sahaba wa salatu hadhihi al-umma min qalbihi iman man fi qalbihi iman wato yana biyayya yana bada da waɗannan sahabbai da kuma malamai waɗanda ba su na farko da tabi'ai da tabi'u ne da saura imam malik da sauran duk wanda ta ji baya kaunar waɗannan baya da imani ma'ana addinin musulunci yake son ya zuwa ina fata an gani Allah ya kiyaye sirrin da ke mutum ya yana kyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyau

da bakuna da alhaka da rubon ko su ba ka haka dama shi ne Allah ko da rabba an sallahu su mahallu kawo kana ne kana sauraron ko ba su to wannan rakan gobe sun su kankar shi to waɗannan kar ku taɓa ɗaukar cewa sun fi kowa ne mai su a a'a ma'ana riwayoyin waɗannan to sauran kuma gashi ana ta yau da wannan hayaniya ma'ana am to amma akwai guda ɗaya Na fata amma Amen. cikin katircin su sallallahu alaihi haka yake annabi wannan magana alƙali ya ce ma'ana ina fatan mun gane to fama da haula in kaum kana abin kun kuka ba ina fata an gano da rana mutum ya ɗaura me aka ke kana والخوارج la ba fata an to sai shi a kuma nan cewa duk abin da suka cin to a to an mun fahimci to mun fahimci ɓallan duk wanda to ba That kan mu ba ba na 怎么办？ Sani. Thank

dangane akwai sanarwa a saurara akwai akwai form na nda wanda yake za a raba wa jama'a waɗanda suka cika sharuɗan da ake so fi sabilillahi ba za a karɓi ko kwabo ba amma dole ne ya zama kula ne ya zama wanda duk zai zo karɓan fom ɗin nan an yaba da addinin shi an yaba da ɗabi'un shi sa'an nan kuma ya zama ya gama secondary kuma ya ci credit biyar daga ciki dole ya zama akwai turanci don shi ne yaren ƙasar an gane ko waɗannan su ne duk wanda yake bukata sai zo wurin malam kabiru ko wassalamu alaikum